وعالمون بالمعروف فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى وبعد عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na wata Ramadan shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na ashirin daidai ko muna cikin suratul nisa'i a jiya mun tsaya karshen aya ta ta talatin ne ko aya ta ashirin da tara ko ta sha tara ne mun tsaya karshen aya ta sha tara yau kuma za mu tashi a farkon aya ta ashirin insha Allah inda ubangiji ta ala ke cewa wa in aradtum istibdala zawjin makata zawjin وإن أردتم استبدال زوج مكان ثوب وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأكلوا منه شيئا أتأكلونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأكلونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأقمنا منكم Ubangiji ta ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zaune, idan kuna son ku musanya mata ku kawo wata a maimakon ta wato ka saki matar ka ka auro wata wa kunna ihdakunna sindaran alhalin kun ɗaya daga cikin matan wato wacce za ka aura din dukiya mai yawa ba za ta ku domin shay'a kada ku karbi kowane irin abu daga abin da kuka bata na sadaki wato idan kana son ka saki matar ka ka auro wata to kar kuma ka matsa mata ka ce sai ta ba ka sadakin ka sai ta biya ka abin da ka kashe a wurin sannan ka sake ta ka je ka auro wata a maimakon Allah Ta ala ce a ta ta'khuduna buhtana yanzu ka farfi sadakin da kuka ba su buhtanan don karya wa isman mubina da kuma wato zunubi mabayyani ne zalunci idan ka auri mace daga gaba ka so ka sake ta ka auro wata sai ka ce za ka kwace sadakin da ka bata ai wannan zalunci ne wannan ayan tana nuna saki halal ne ya halatta ka saki mata kuma ko ta yi maka laifi ko ba ta maka ba halal ne ka sake ta ba za a ce ka aikata haram sai dai ba daga cikin makarimul akala wato yawan shika idan aka shaidi mutum da yawan shika da kuma abin zai taɓa mutum amma ba wai haramun ne ka sake mace ka je ka aure wata wanda ka gasa maka amma kar a domin mutum cewa kawai shi ya aure dan aure take ne ya aura ya take ya aura ya take ya sa zo hadisi da ana lahu tawwaqina wa tawwaqa Allah ya tsine wa maza masu tantanu da mata masu tantanu, sai aure mace don ya ji a take sai take ta aure ko mace wanda take yi mana to ba a son haka amma in saki ya kama sai kai saki amma in bai kama ba to bai kamata ka yi shi ba ya kamata ka duba gabar da yamma kudu da arewa idan ka sake sakin me zai jawo maka yaya tsa yaya ka da su kasance wa zai ce maka ƴaƴa sannan ya mutuncin ka zai kasance domin nan gaba in ka zo neman mata in ka zo neman mata za ka aura za a ce kai mai saki na na kaga wannan zai saka mutunci duk da cewa saki halal ne amma kuma ana duba abin da zai zai dawo kafin yi shi in ta kama a yi sai a yi shi amma ba ta kama ba bai kamata bai kamata a yi shi amma hadisin da yake cewa abubuwan halali Allah a tsala hadisin bai inganta ba wato shine da hadisin da yake cewa halalin da Allah ya tiki shine saki to hadisin ba inganta sai bane da shi amma dai idan an yi darsin za a yi saki ya kamata a ɗauki dukkan matakan da ya kamata a ɗauka kafin saki wannan ayan kuma tana nuna mana cewa ya halatta a yi sadaki da dukiya mai yawa sai sa ubangiji ta lace wa a sai tun ida hunnan bin tsara kuka ba wa ɗayansu ɗayansu dukiya mai yawa wato ka aure mace ka ba ta dukiya mai yawa don za ka sake ta karkace za ka karbi wato ainihin wannan dukiya kenan wannan ayar ta take nuna mana sadaki bayi da iyaka a wajen yawan kuma da yi tifaki akan wannan ma'ana ko miliyon nawa ka ba ba za a ce ka aikata abin da yake wato ainihin na haram sai na umar ya yi ƙoƙari ya rinke sadaki a zamani wato kada a dinga sadaki mai tsada to amma daga baya kuma sai ya janye daga wannan wato ya fi sa doka ya ce kada mutum ya wuce ba da kaza a sadakin mata kare wuce mai ɗari irin da manzo Allah ta kuma ya ba da sadakin mata to amma daga baya sai ya janye daga wannan ra'ayi hadisi ya tabbata cikin musnad na imam ahmad da su abu da da tirmidhi sai na mare sai la tughlu fi salatin nisa'i fa innaha law kanat makramatan fid dunya aw taqwan inda Allah kada ku ananta wajen sadaki kar ku zurfafa kar ku tsadanta wajen sadaki ku dinga biyan sadaki da tsada yace da ba da kuɗi da tsada a auri mace da a ce wata daraja ne a duniya ko tsoron Allah ne a wurin Allah ta'ala to da manzara sama shi fi ta tashi amma yadda manzara ta suna bai ba wa wata mata daga cikin matan da ya aura sadaki sama da ukiya goma sha biyu na tabbata ruwa aisha ukiya goma sha biyu da aiki na ashara ko na sai ashara ta ukiya wa nashan shine dirhami wato ainihin dari abin da dirhami dari maza sama bai wuce dirhami ɗari biyar bai kamata ka kada da ka kasa zaki ya kada ba ko ka ba da zaki mai yawa fiye da fiye da mun yi bayanin cewa dirhami ɗari biyar a wannan lokacin miliyon biyu miliyon biyu da rabi to kaga wannan sadakin da maza sama ya bayar a wajen auren matan sa kenan wanda ita kuma wannan eh, ummu habiba dinari ɗari hudu da dinari ɗari hudu ko ya kai miliyon ashirin da hudu haka manzon sama ya bari aure wato ainihin ko kuma annajashi ya bari aure ya aurar wa mai abin nan manzon sama ya aure ummu halima shi ya kuɗin da kansa sarkin habasha shi ya sa ka daki ya yi tsada da kai dinari ɗari uku wanda kima sa yanzu ya kai miliyan ashirin da uku to sai na umar da ya tashi a wata riwayan ce kada a wuce sadakin da manzon Allah ta sani sai wata mata ta tashi ta ce ba za ka haramta mana abin da ubangiji ta ala ya halatta mana sai Allah ta'ala ya ce wa in arasta mulki da da zaujin makana zaujin wa ta kun ji da kin tsara Allah ta'ala ya ce ana ba wa mace kin tsara wato dukiya mai yawa akan abin da ya shafi sadaki saboda haka kar ka haramta mana abin da Allah ta'ala ya halatta mana sai sai na Umar ya ce imra'atun asabat wa amirul ahsa ce mata ta yi daidai shi kuma shugaba ya kuskure wato shi ke na yake amirul mumini shi ke nan sai janye daga wannan wato ainihin wato dokan da zai yi to a wata riwayan bin umar akwai abin da ya hango ne shi sa ba a son sadaki ya yi tsada kamar inda yake cewa fa inna ar-rajula yughli bil mar'ati fi sadaqiha fa takunu hasratan fi sadrihi fa yaqulu kullu ilayki irfal qilba wato mutum aka yakan yi sadaki mai tsada a aure daga bayan kuma sai dinga nada sai dinga cewa ta ya dinga wa matan ai an dora mini nauyi ba abin da ban bayar ba har igiyan abin nan kakka matan da na bayar wato na wato an ba a tausaya mini ba a aure to lokacin da mutum yake neman mace ko zai aure ta a lokacin bai zai ga waɗannan matsalolin ba komai zai iya kashewa kawai da son ta amma sai ba an yi auren ne kuma sai na dama da biyu ka ga yadda dama yin zo sai ka dinga jin haushin ta ta karya maka jari ta sa ka kai tsara ka za ta kashe ya sa ba haushi ke cewa aure ya watsa ya bar wawa da bashi mutum je talabta wa kansa bashi wa zai aure talabta yi abin da yake na wajibi da wanda ba na wajibi ba sai an gama auren ya watsa sai dinga tuna ba sun suka kuma da ake yi ka ga wanda ya yi a ne ma na aure ya watsa ya bar wawa da bashi ko da haka sai kai daidai gurgurdon karfinka kar ka je ka raunana ainihin wato jarinka sai na umar ya tausaya wa al'umma ne shi sa ya faɗi haka kuma ibn arabi a ka mu qur'an yace sai na umar dama ba ya yi niyan ya ta ya haramta musu karawa akan haka a ya niyan ya tar da su ba wai yace haramun ne ka kara akan sadakin da manzala fa ya gano a ai ba wani dalili da nuna cewa haramun amma yayi haka ne saboda maslaha yake ganin bane kada a dinga tsada da sadakin kuma yanzu ya fi karfin jama'a sai ta zo a dinke tsarin nikali a yi kawo mafi alkhairin aure wanda da wani yanzu ta zama zan ƙarfi yanzu kasashen da sadakin ya yi tsada auren sai zama masu kasashen laraba saudiya aure sai zama wani babban bala'i za ka tinkare shi kamar yaki za ka tinkare saboda sadakin ya yi tsada amma kasashen da aure yake da arha sai ka ga ba matsala ba ta da kama yana yin ta wanda ba ya shi kuma ba tare da ya ci ba shi ba sai ka ga ya yi aure saboda haka sai na umar ya so ne ya dan ba su wato wasu shawarwari wanda nan da za su yi na dama ko su kama rikici da da iyalin domin dukkan auren da aka sa karya a ciki to a ƙarshe kuma za a zo a rinka samun matsala a aure sai yasa maza kuma ya ce mafi alkhairin auren wanda ya fi albarka shine wanda ba da wani yasa ka zama ɗan amma yadda wani ya ta yawa to nadama ne ke biyo ba sai kaga ana tarkici tsakanin ango da amarya to saboda haka an yi magana wannan sai na umar ya nufin wato ya kwadaitar da mutane domin a wancan lokacin an yi cin sadaki har abin ya zama gasa har aka rubuto cewa wasu suna yin sadaki dirhami miliyan daya alfu alfi dirhami dirhami miliyan daya ai kuɗin suna da yawa saboda haka wannan shi ya sa sai na umar ya ce to gaskiya bai kamata ana yin sadaki wato mai tsada ba domin za a zo a wuce guna da yi aure ma zai gagara kan kuma ta ma su samu matsala ba ma to a babin shawara ne ubangiji ta dace wa ataikum idan kunna tintara kun ba wa ɗayan su sadaki mai yawa shine tsara to malamai sun sabani wajen fassarar fassaran tsara amma dai an yi ittifaqi cewa tintari tsarin dukiya ce mai yawa wasu malamai suka ce dirhami dubu goma sha biyu shine tsara abin nan dirhami dubu goma sha biyu wasu ka ce dinari dubu dubu ɗaya da ɗari biyu shi ake cewa wato ainihin tinsa ka ga wannan shi ma dukiyar tana ce yawan kai da to da aka dai ayi halin ba za ki a yi shi daidai gwargwado wannan shi ne abin da ya kamata duk wanda ka ga yana irin ruba da sauransu to za ka samu da ba wahala ya samu kuɗi ba ya sa ibn arabi yake mutum da zai ba da dirhami miliyan ɗaya wanda yanzu ya kai miliyon ɗaruruwa to ai wannan ba ta hanyar halal ya kame su ba gaji in dai ta hanyar halal ne da zai ba da zai kashe misali miliyan talatin arba'in akan abin da ya shafi wato harkar aurewa. to galibi yin wannan kaga za a yi sai a shiga wasu rikici da neman haramun aje a yi wannan wato aure din ana alfahari da shi ubangiji subhanahu wataala ce wa kaifa ta'khudunahu to sai a za ku karɓi sadakin mace bayan kun aure ta domin za ku sake ta ku canja da wata wa kan afbabu abukum ila ba'din alhalin shashin ku ya sadu zuwa ga shashi bayan kun sadu da juna kai kai jima'i da ita ka sadu da ita sannan kuma ka zo ka ce za ka kwace mata sadaki sai a za ka yi haka wa za minkum mithaqan ghaliza alhalin sun karbi alƙawari sun dau alƙawari a wurin ku ko kun sun karbi alkawari daga wurin ku mai kauri shine kun ɗauki alkawarin za ku kula da su da rayuwarsu idan kuma kuka gaba za ku iya zama da su ba za ku tafiye su cikin kyautatawa ba tare da kun musguna musu kun kwace abin da wato ainihin kuka ba su ba hadisi ya tabbata cikin sayar bukari da musulmi lokacin da manzon Allah ta sama ya sa masu bi'ani suka yi guda biyu windi ya ce wa matarsa ta yi juna sai ya je ya tome ta da juna ba ya da shaida sai aka ce su ne wa juna sai suka yi li'ani shi ya shaida sau hudu yake wallahi ya kanta tana ci na gare ta Allah ya tsine masa in karya yake ita ma ta ita kuma ta ce wallahi bai gani ta tsina sannan kuma ta ce fushin Allah ya tabbata a kanta idan gaskiya yake to da suka gama har sau uku maza su ma ya dinga musu kashedi ya ce wallahu ya'lamu anna da kuma kazimu fa hal minkum min ta'ibi fa hal minkum min ta'ibi Allah ta ya san biyan ku karya yake yanzu akwai mai tuba a cikin Sai ku ba zai tuba ba dukkanin su suka yi har sau uku yana gaya musu to shi mijin sai ta ya rasulallahi mali yadda ya rasulallahi ina dukiyar da na ba ta tabiya ni sadaki kuma yanzu sadakin kama yake nema to shine manzo Allah ta sama sai ce la ma da laka in kunta fadakta alaiha fa huwa bi mastahalalka min farjiha wa in kunta kadabta alaiha fa huwa af'alu laka min ma ya ce ba ka wata dukiya da kake nema idan ma da gaske kake yi lalle ka kama ta da zina ai ta ne wannan sadakin saboda ka halarta farki ka ka gode in kuma karya kake yi to ai sadakin nan ne ma zai maka kina saboda haka kenan wannan yana nuna idan duk wani saduwa da aka yi na aure to ana shi ne sadaki kuma ko da aure lalatacce ne da za a mutum zai auri mata sai a gano bacin kan aure suka yi to kuma dole sai ya ba da sadaki zai ba da sadaki kowane irin saduwa akwai sadaki a ko da aure mai kyau ne kuma ko da ba cancan aure ne wanda aka yi ijimai wani mutum ya aure mai a cikin gida kaga juma ne zai ijimai ba cancan aure ne aka fata auren to shi kenan ta ce sadaki ba da ma ce zai fata to abin da zai kwace sadaki amma in kafin su fatu ne su tare idan aka fata auren zai ce mai rubi da da sadaki to ban da na kuma auren da aka yi shi ingantaccen aure sai ma yin suke suka ce hannu kafu shubuha sai ka ba da sadaki shi ne mutum ya sadu da wata mata yana tsammanin matarsa a zatonsa matarsa ne ya zabi da ita sai bayyana ba matarsa ba to sai ya bada sai ya bada sadaki saboda saduwa da ita da shi to shi yasa a nan hadisin bukari da masu nema wanda sun ce ba ka da wani sadaki don ai kun ga kun sadu wani sadaki ubangiji ta lace wa akhasna minkum mithaqan qalila matan nan sun karbi alƙawari daga wurin ku alƙawari wanda yake mai ƙarfi wato ko kuka yi musu alkawarin za ku kula da cinsu da shan da rayuwansu za ku rike su riko na amana to sai a kuma za ka zo za ka saki matar ka ce sai ta biya ka kai ta mata wulaƙanci hatta ni sai ta nemi ta fanshi kanta sai ta ba ka wani abu kafin wato ainihin ka sake ta to almisaqul ghalib wannan amincewa mai ƙarfi ko amana mai ƙarfin? malamai suka ce shine kullu aure wai ta yaya za ka ce a biya ka sadakinka bayan an kunta aure kuma kun sadu kamar yadda can ba a yanta faɗa to sai a za ka yi wannan wani suka ce shi ne wani ya ce maka zawwaci kuka na aura maka yari na kace ka bin na karwa shi kenan a kasta mitsakan tsarira in ka ce na karbi auren na ta shi kenan ka ka karbi wato amana wanda yake mai karfi alkawari wanda yake mai karfi mita kan gari da alkawari mai karfi Eh, abdullahi bin bin abbas abdullahi bin abbas abin da ake nufi da mita kan gani da shine imsakun bi ta aw tasrifun ko ka rike ta da kyautatawa ko ka sake ta tare da kyautatawa wato amma kar ka rike ta kana cutar da ita ko ka zo sake ta gaba da sakin walakanci ka ce sai ta biya ka ko kuma yanzu misali kamar al'adar mutum ya auri mace ya mata kaya tana sa sutura sai daga bayan zo sake ta sai ya kwace wannan kaya. kuma alhalin sakin daga wurinsa ne ba daga wurinsa ba ita ta ne ba shi ne ga dama ya rabu da ita amma sai kwace kaf kayan da idan tana amarya ne ya kwace kayan da ba a ɗinka ba gaba ɗaya idan kuma ba amarya take ba dama ya mata wani kayan sallah wasu kaya masu tsada ya tattaya mata wasu abubuwa sai zai tattara gaba ɗaya kwace sannan sai ya sake sai sai dama ni nan ne to ba ita ta tsayawa ba kaga wannan ba daidai bane kuskure amma in ita ta nemi sakin ko matsala daga wurin ka ne Ka kaga wannan kuma za ka iya wato ainihin karɓar kayan domin wannan zai zama kamar fansan kan da lafiya amma shi ma shi a bisa wato ainihin ka'ida ba kai za ka yanke hukunci ba kai za ka yanke hukunci a kan wannan manzo da ka kuma faɗa cikin hadisi na imam ce yace a fi nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wa ta'alantum khurujahunna bi kalmatillah ku ji tsoron Allah dangane da matan ku domin kun abin nan kun kun abin nan kun karbe su da amana a wato iyayen su sun ba ku amana ne kuka karbe su kuma kun halarta farkin su da kalmar Allah shine na aura maka na karba to kaga aure amana ne sai sa inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahli Allah yana umurtan ku ku rike amana to daga cikin amanoni akwai aure duk mutumin da ya baka yarsa to amana ya baka domin yana son ta ne kuma mafi tsadan abin da mutum zai mallaka ne ya ne na haka dama ya mutu duka ba a kai da shi a kasuwa in ka je kasuwa ka sai dama kai a zuciyarka ma ka san ba ta kawo amma in wanda ka haifa ne to a zuciyanka ka san cewa ka kana son kayan ka ba za ka so abin da ya taba shi sai idan mutum ya haifi ya mace ya tarbiyantar da ita ya kula da rayuwanta har ta isa ta yi aure lokacin da za ta amfani mutum sai ya ɗauka kuma sai ba ka yanzu kai za ta ne ta yi ta maka ma ta amfani ka kaga ai amana ne wannan ya yi maka komai to bai kamata kuma ka ci amana bai kamata ka ci mutuncin wannan amana ka ci ta ka ki ba ta ka, za ka ci da sha da tufatarwa gurgudun ikonka wannan wajibi ne a kanka idan baka ya kawo ka riya yunzil bi sa'ati mai sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunzil mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha da haka wanda yake da wadata ya rike iyalinsa gurgudun wadata da cin su ya zama na mawadata ko wanda suke sha na mawadata gidan da suke na mawadata tufafin da za su ɗaura na mawadata abubuwa da suke yi suke samu na more rayuwa a gane a gidan cewa lalle mijinsu mawadaci wanda ko Allah ya kuntata masa arzikinsa ya zama na bayi da shi shi kuma ya ciyar gwargwadon hali shi ke Allah bai zai tura masa abin da bai zai iya dama ba ka da shi gwargwadon abin da aka samu kuma matan dole su yi haƙuri a kai to in kana da shi a gadi in ka shiga da dura kuma sai a maka wato ainihin usuri saboda haka wannan shi amanan da aka bawa mutane akan abin da ya shafi aure shi yasa manzon sa ke cewa ku ji tsoron Allah dangane da mata kuma yake khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li mafi alkhairin ku wanda ya fi kula da iyalin sai ce na fi kula da iyalin amma a yanzu za ka samu mutum yana da ɗan wadatan amma idan ya tashi sai ya tura wa matansa ɗan tafinin da bai kai ya kawo ba miyan babu maki kushashe babu nawa babu komai shi kuma sai ya zagaya jerin sauran ya je ya abinci ya je waje ya ci inda ya jirin ya je ya ci tsirinsa ko balanwansa ya sha shayin da zai dawo a bakin hanya haka wannan akwai zanunci a su kuma ko ohudu yadda suka yi tsifa haka wannan ba daidai ne da zai iya musu sutura shishiyawa wani ma matarsa ba ta da lafiya bai zai kai ta asibiti ciwo ciwo ya kai inda ya kai amma mutum wai saboda mako saboda ba zai iya bambaruwa ba yana da shi amma ba zai iya kai matar asibiti har sai ya kai ga ta da labaita sai ya mai da ita gidan iyayen ko iyayen da kansu su zo su ɗauke ta wannan zai yana faru su ne za su yi jinyar nan idan suka yi jinyar ta ta samu lafiya karau kuma zai zo ya ɗauke ta kuma ko kunya ba zai yi ba sai ta je kuma tana mata hidima ina in tana da lafiya nan ne mata sai mata da lafiya kuma yar babanta ne kuma akwai zalunci a cikin a cikin al'amari da shi sa maza ta ce ku ji tsoron Allah gane da abin da ya shafi wato ainihin iyalin ku ana ana gane kancin mutum da don takansa don takunsa da matsayinsa idan ka duba ya yake zama da iyalin ya yake rike iyalinsa nan za ka gane mutum ne ko ba mutum ba idan cutar da su yake wannan ba mutum ba ne In ba musu abin da ya kamata a irin halinsa bai san ma yake yi ba so da haka ya kamata mu kula da wannan wato ainihin amana sannan matan kuma idan kana musu abin da ya dace su ma za su maka abin da ya kamata in kana son su da ladabinsu to ya kamata kuma ka ba su haƙƙi amma ba ka ba su su ba ba ba wani tsoron ka da za su ba wani biyayya da za su maka sunan ka azzalimi aushin ka ma za su yi Allah ta'ala ya ce wa lakunna mithlu allazi alayhi nabiyyu ma'ruf wa lil rijali alayhinna bil wajibi ne ka ba su haƙƙin su tunda kai ne kake da daraja a kan su kai ne sarki kai ne shugaba amma dole ka ba su haƙƙin in kana zaluntar su ba za su ga mutuncin ka ba za su zauna da kai ne don lalura kawai amma ba wai don suna son zama da kai ba to a ji tsoron Allah a gyara wannan sai ubangiji ta dace wala tankihu ma nakaha abakum ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا Ubangiji ta'ala ya ce na kaha a ba aba'ukum kada ku auri abin da iyayenku suka aura su ne matan baban minan nisa'i daga cikin mata wato kada ku auri abin da iyayenku suka aura na mata illa ma qassara sai dai abin da ya mutu a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci Allah ya yi wannan amma da yanzu an yi doka haram ne mu ce a wuri matar babansa dawa'un ya sake ta ne ko kuma ya rufe a bata na kana fahishatan Allah ta'ala ya ce wannan alfasha ne mummunan aiki ne wa makatan kuma abin da Allah yake kin mutum da sababin ka ne wa sa'a sabila kuma mummunar hanya ne wato yayi muni sabila wajen hanya duk wanda ya shiga wannan to ya shiga mummunar hanya mutum ya auri matan wato ainihin babansa wannan kazanta ne to anan ubangiji ta'ala yana haramta abin da da ake yin sa a zamanin jahili mutum wai sai auri matar baban. idan an zo ne ban gado sai a riba sai a ce to kai ka gaji wannan wannan ya gaji wannan shi kenan ya ga dama sai biya aure haka ba ake rayuwa irin na dabbobi a zamanin jahili kudin zo sai ta kuka da mu ka kal an'ami ban muhammad ko da haka kamar dabbobi da ake rayu an fi dabbobi mata musulunci ne zai sai ta wuta da karka aure matar baba wannan alfasha ne to matar baba ai uwa ce kama ya ji kon kama hijiyar ka ko da haka haramun ne ka ka abun nan ka ka aure kuma kamar yadda aka haramta auren wato matan baba matar baba ka aka haramta auren matar kaka Qur'ani Allah ya faɗi ba to ba ma yana shi Ko da ka haramun ka auri matar babanka to haramun ne ka auri matar kakanka haka matar kakan babanka ko baban kakanka ko kakan kakan kakan kakan kakan duk wannan gaba ɗaya haramun ne ka ka aure su ko da ka ba sai an sai ana talita ba maka so ba domin su ma iyaye ne ya sa mutum abin nan kakansa sai ce ɗana ne kuma kai jika ne kuma kakan ka sai ka ce baba na ne wanda kuma ce anan nabi guda kabi anan nu abdul muttalib ni annabi ne ba da karya ba ni dan abdul muttalib kuma abdul muttalib ne kakan sa ne sai danganta mutum za kakan sa sai kaka baba ne wa kan abin kan ala bidmi sura sharafi kama ala rasulillahi alaihi mutum yakan samu daukaka da na sa kamar yadda adana ya samu daukaka da sauƙin maza to adana kakansa na wani kakan kakan kakan su da ka matar kaka haramun ne ko matar kakan kakan kaka har kai ta faɗa dai babu iyaka me yasa aka haramta don daraja iyaye don karrama iyaye da daraja su Ke za ka ce karka aure matan su matar da baban kai sani ita ka zo kana sa haka ka daraja ba ko kakanka ai baka daraja shi ba to da aka ce haramun ne kuma dukkan malamai sun yi ijma'i akan wannan kuma da zaran babanka ya daura mace aure to ta haramta a gare ka ko da bai faru da ita ba duk ma dan sun yi ya kan wannan ana daura auren aka shafe fatiha sai ya yi to haramun ne kai ka aure ta ko ya sake ta haramun ne wato ainihin ya aure ta abin nan kai ka aure ta ba auren matan wato ainihin uba ko kuma ainihin wato ka. duk da cewa a zamanin jahiliya halaye ke ta Allah ta ce illa ma qasala sai dai abin da ya wuce wanda aka yi da kafin a haramta ubangiji ta Allah ba zai kama ka da abubakar kafin wato a haramta shi wannan akwai mutum da ake ce masa ina na tubinu kuzaima ya yi irin wannan auren ya auri matar babansa kuma har ya haifi ɗa da ita sai dan ake ce masa na bin kinana matar babansa ya aura shi ke nan kuma ya haifi da ita sai ake kiran wato matan ake ake cewa yaron annabru bin kinana saboda haka wannan a zamanin da ya haramu ne kuma a abin a zamanin da ya ana yin ta kuma musulunci ya haramta shi wannan abu ne wanda ainihin wato ya yadu a zamanin jahiliya amma yanzu kan kowa ya riga ya sani cewa wato haramun kuma haramun kuma mummunan haramun sai ka ubangiji ta dace inna kana fahishatan alfasha ne duk laifin da za a ce alfasha ne to kawai ka sani cewa fa laifin ya kai kololuwa a wajen mu kololuwa a wajen mu ubangiji ta ya yi ta faɗan abubuwa na alfasha wala ta taqrabu alfawahisha ma za'ara minha ma badan kada ku abin nan ku kusanci alfasha na zahiri da zahiri sun suratul an'am kuma yake kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha ma batan Allah ana alfasha na zahiri da na batini sannan wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusanci zina dina alfasha ne mummunar hanya ne amma anan sai Allah ta'ala ya kara da wa makata kar ku auri matan iyayenku innahu kana fahishatan wa makatan wa sa'a sabila abin da ake cewa makatan shine ki wato abin yana sabbaba ubangiji ta ala ya ka mafi tsananin ki a shaddul bukum shi ake cewa ba auren matar baba mummunan aiki ne kuma yana janyo Allah ya ka ki na kululwa mummunan ki na zai halakar da kan kenan zai azabtar da to haramun ne kuma har duniya ta tashi an haramta shi to sai ubangiji ta ala ya ce hurrimat alaikum ummahat حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم وأمهاتكم أرضعنكم وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن وإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما Ubangiji ta lana lissafa mana matan da suka haramta, sai sa wannan sura ake ce mata suratul nisa'i. A can ya ke fanki kuma ka bada kun min nisa'i. Sai ce ka yi aure kuma yace wa atun nisa a fadu kati nan da ka bani sadaki za ka yi aure. Sanai ce za ka tafi matan kar ka bani sadaki. To wace irin mata zan aura? To sai aka lissafa maka da bai halatta ka aurawa. sauran kuma duk aka ce wa inda lakum ma wara a zalika duk abin da wanda ba a lissafa ba su ne ne su ne to wannan karatun shi ma yana da wahalar rikewa kuma yana da wahalar mai karatun matan da aka haramta sai ka mai da hankali sosai musamman akan ni fata yanzu mun ce haramun ne mutum ya aure ubangiji ta ala ya ce haramun ne mutum ya aure matar babansa da matar kakansa saboda mai saboda surkuntaka to guda uku ne aka haramta da sababin surkuntaka ne to da haka akwai kuma wato ani matar ɗanka akwai kuma iyar matanka wanda za a faɗa a can gaba to sai anan Allah ta'ala zai jiro mana guda bakwai wanda aka haramta da sababin dangantaka da sababin akwai dangantaka cikin ba duka danginka aka haramta ka aura ba amma akwai wanda aka lissafa guda bakwai wanda bai halatta wato ani ka aure su ba sau da haka idan an zo aure akwai wanda da ake cewa mahalli daga cikin rukunin aure shine miji da mata ba sai an duba wannan mahallin ba za a iya haɗa su ko ba za a iya ba halal ne sai aure a tsakanin su ko haramun ne in halal ne to an samu rukuni ɗaya in ko dama haramun ne sai auren to an rasa wannan wato rukunin sai dai a nemo wani daban Allah Ta ala ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku mata iyayenku mata wa banatukum da ƴaƴanku wa akhawatukum da ƴan uwanku wato mata uwa ne uba ne ko uba ne ko uwa ne wa amma tukun da kokonin wato yan uwan baban ku kenan wa wakala tukun da kuma ainihin wato ya findunun ko ka ce baba ko ya findo ko duk da yadda kake faɗa dai wato ita ce yan uwar uwa haramun ne ka aure ta wa manasul akhi da kuma ƴaƴan ɗan uwanka wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wa banatul ukhti da kuma ƴaƴan yar uwarka haramun ne ka aura ƴaƴan yarka ko kanwar to nan guda bakwai sune waɗanda aka haramta da sababin wato ainihin dangantaka na farko sune ummahatukum an haramta muku iyayen ku mata to iyayen ku matan nan anan kakannin ku mata sun shiga kuma kakanni matan na bangaren uba da na bangaren uwa duka sai ku rike wannan wato da aka ce iya abin nan an haramta maka mamarka to shi kenan kakar ka ma haramun ne mahaifiyar mamanka ne da mahaifiyar mahaifiyar mamanka da kakar kakar kakar mamanka to sai a ga bangaren ubawa tun da aka maka mamar ka to an haramta maka kakar ka ta wajen ubawa to mahaifiyar baba da mahaifiyar da ita ma haka za ka yi ta tafiya kakar kakar kakanka ta bangaren uba ita ma haramun to da haka ba sai an ga a yi ta lilita ba to sannan sai aka ce wa banatukum an haramta muku ƴaƴan to anan kuma jikoki su shiga haramun ne ka auri ƴarka haramun ne ka auri jikarka jikar kuma ta duka bangare guda biyu haramun ne ka auri jikar ɗanka wato ƴar ɗanka ka yakwa haramun ne ka auri ƴar ɗanka kuma haramun ne ka auri ƴar ƴarka kaga a gado ba mun bambanta ku ba muka ce banuna banu abna'ina wa banatuna banuhunna abna'ur rijalil aba'idi wannan ba babin gado yake aiki ƴaƴanmu su ne ƴaƴan ƴaƴanmu maza amma ƴaƴan ƴaƴanmu mata ba ƴaƴanmu bane ƴaƴan mazajen su ne to na zo babin aure kuma ƴaƴan ka a babin gado ne ba ƴaƴan kawa ba su gaje ba. amma a babin aure kuma ta dawo ƴar ka kenan to da haka da da ƴar ka da jikar ka ƴar danka da jikar ka ƴar ƴar ka duka haramun kuma da jikar jikar jikar ka duka ɓangarori guda biyu to da haka su ma ƴaƴan su haramun ne a wajen ka domin duka ƴaƴa ne a wajen ka to da haka ƴar ɗan ɗanka ko ƴar ƴar danka ko ƴar ƴar ƴar ƴar ka duk kai ka bisa bawa in dai wannan layin ta biyo to ta zama ne ta zama haram baya halatta wato ainihin a aure sannan sai ubangiji ta lace wa akawatukum da kuma wato yan uwanku yan uwanku mata shine ya ko kanwa yarka haramun ne ka aure ta haka nan kanwar kama haramun ne ka aure ta ka ko wanda kuke yan tagwai yan tagwai kuka zo duniya tare haramun ne hasan da hussein na kenan to haramun ne su ma wannan aure kuma yana yan uwan sun hada shaqiqai da li'abbai da li'ummai yarka ko kanwarka da kake uwa ne uba ne da ita haramun ka aure ta haka nan yarka ko kanwarka da kake uba ɗaya da ita ko kuma wanda kuke uwa ɗaya da ita dukkanin su wato ainihin haramu sannan aka ce wa amma tukun da kuma gogonin ku gogonin ku sune yan uwan baban ku wato goggonka kanwar babanka ko yar ka kuma kanwar babanka ko yar babanka nan wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya duk amma ce gogon ce haramun ne ka aure ta to haka nan kuma yan uwan kakar kakan kakanin kuma su ma gogonin ku ne wato kanwar kakarka ko yar kakanka duk haramun ne kawara ko na bangaren uwa ko na bangaren uwa wato baban babanka yana da kanwa to ita ma kakarka ce haramun ne kawara aure baban mamanka yana da kanwa ta daga cikin amma duk haramun ne ka kawai ka aure baya halatta aure irin waɗannan wato mata ne saboda haka da kaka abin nan kanwar kaka ko yar kaka ta shiga cikin wato an tukun bai halatta wato ainihin a aure su ba to amma ya halatta ka aure yar ka kuma ya halatta ka aure ta yar gogonka ka haramun ka aure ka yar uwar babanka amma ya halatta kuma ka aure yar ka kaga ya halatta kuma ka aure yar yar ka wato abin nan gobban kai tana da ya ya halatta ka aure ta dole baka aure ta goma ba tana ce maka yaya ba to ma halatta ka aure ta ai ba irin baban ka bane kuma to idan ta haihu kuma ai wannan yarinya za ta ce maka kawo to kuma ya halatta ka aure ta ita ma baka aure uwar ba ya halatta kuma ka aure ka aure ta to haka nan yar babba ita ma halatta ka aure ta yar babban ka da kuma yar yar babban ka ko yar dan babban ka duka ya halatta wato karnin kawa inda an halatta dan babba to abin da ya biyo ba kuma duka halal yar babba to haka nan yar yar babban ko kuma yar dan babba din ya halatta ya halatta awa to haka nan wa khalatukum da kuma ainihin wato abin nan ya tindon ya halatta ka abin nan haramun ne ka aure ya tindon ka ita ce kanwar uwa ko yar uwa haramun ne a aure ta da nafin wato ainihin alqur'ani yar uwan nan wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma uwa ɗaya da ba dukkanin su ya findulin ka ne haramun ne wato ainihin ka aure su to haka nan yar uwan kakannin ka mata wato kanwar kakar ka mahaifiyar mahaifiyar ka, ita ma kakar ka ne haramun ne ka aure kadan ka ce haka nan kanwar ka ta wajen kuma ita ma ba za ka aure ta ba haramun ne ka wato ka abun nan ka ka ka aure ta to wannan wannan kala kenan to ita kuma kala ya halanta ka aure ne ka aure yarka ya halanta ka aure yar yafin don ka ko yar yar yafin don wannan ba matsala ba wasu abin yana musu iskali sai wanda ya ce to za a yi zan aure yar babbana to amma ban anna ban aure ta ban yar kafa zan iya aure za ka iya ma ka aure yar babban ma ban lantana jikar babba ban lantana Ka kaga sai na ali ai shi da manzo kuma ƴaƴan babban ne to amma ya auri yar manzon Allah ta sama Fatima ai Fatima za ta ce masa babba ne a al'adance ba ba a ba amma kuma ga ya aure ta so da haka za ka yi auren yar babban ka ko yar yar babban ka ko yar dan babban ka ya halatta ka ainihin wato aura to sannan sai ubangiji ta halatta wa banatul ahi da kuma ƴaƴan dan uwa wato yar dan uwan ka shakiki ko yar dan uwanka li abbi ko yar dan uwanka li ummi wanda ake uwa ɗaya ba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ya halatta ka abin nan haramun ne ka aure to haka nan haramun ne kuma ka auri ƴaƴansu kuma shine yar yar uwarka yar yar uwarka abu wato yar yar yar uwanka haramun ne ka auri yar uwa dan abin nan yar dan uwanka haramun ne ka auri yar kama ko kuma dan dan dan uwanka wa'annan dukkanin su ƴaƴa ne a abin nan aure ba za ka auri yar uwarka ba haka nan ba za ka auri yar dan uwa yar yar uwarka ba su ne na karshe wa banatul ukhti da yar mai yar yar uwa to haka nan yar yar yar uwa wato jikan yar uwa kana da ya mace to tana da ya ba ka aura ba tana da jika ma ba za ka aura ba ita ma ya ce har ka ci wannan to jikan jikan jikan duk wannan ba za a wato ainihin aure su ba wannan dukkanin su ko da wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko kuma wanda ake uwa ɗaya duk sun shiga cikin wato ainihin yan uwa waɗanda wato ba za a ba za a aura ba wa'annan su ne guda bakwai wa'anda aka haramta da dangantaka da nassin alƙur'ani to amma bakwai din nan kaga suna da rai sa'ai suna da rai sa'ai inda za ka da abun yana jima ko sai sa karatu yake da yake da sarƙaƙiya yana daukan ta kama mai sauki sai an kawo maka fatawa tukunna an shiga wannan dukun sai kare ka kuma to ya abun yake amma in dare ne kawai kanwar ka ko yarka ko mamar ka ko yarka kaga wannan bai da wahalar fatawa to amma an shiga wannan dungu dungun kuma sai kaga abun yana neman ya bada su sai ka sai ka kiyaye ubangiji ta halace wa ummahatukum allati arba'anakum haramun ne ku auri iyayenku na shayarwa wa akhawatukum min arba'a da yan uwanku na shayarwa nan kuma za a abin nan an haramta wasu mata ne da sauƙin ka sha mama da su ko kuma sun shayar da kai ko inda suka rantanta daga cikin mutum ubangiji ta alace wa ma hatu kuma zaji arba'ana haramun ne ku auri iyayen ku da suka sha da ku maman ka ta haife ka ba ita ta sha da kai ba wata mata aka ba ta sha da kai ko dai ta rasu ko kuma al'ada irin na gari kamar laraba da suke yi wasu suka shayarwa ba in ka gama ce suna shayar da ɗanta to ba ta da matsayi ne amma in ita mai sarauta ne ko kuma mai kuɗi ce to ba za ta shayar da yaro ba sai dai ta kai shi wajen wata mata ta shayar da ta shayar da shi in aka gama shayarwa sai a dawo mata da wato ainihin ɗan sai dai idan mace talaka ce ko mijinta talaka ne iyayenta talakawa ne to nan sai ta shayar da mai sai ta shayar da ɗanta amma kaga mu al'adar mu kuma kusan kawai ne ma suna shayar da wato ainihin ya'yan nan ko da shayarwa akwai takurawa a to sai ubangiji ta ala sai ya haramta idan mace ta shayar da kai lokacin kana yawo to sai aka haramta wato ka aure ta ta zama mamanka na shayarwa ba ita ta ce ka ba ma ta zama maman amma wannan shayarwan sai ya zama kafin a yaye ka ne kafin a cika shekara kan a yaye ka ta shayar da kai to nan ne ka zama ta zama mahaifiyarka amma bayan ya yi ka shekara biyu kana yawon ka sai ta shayar da kai wannan ba ta zama mahaifiyarka ba za ka iya aurenta kuma za ka iya auren 'ya'yanta wannan saboda hadisin da mazan ke cewa la ya harumu min ar illa ma fataka al-am'a wa kana qabla sida wato ba abin da yake haramtarwa na shayarwa sai abin da ya buɗe uwar hanji yana sai sai in nono ya zama shine abincinsa shi zai dinga buɗe uwar hancinsa shi kenan yana girma da nono yana girma da sannan kuma ya zama kafin yayi kaga lokacin da nono yake amfani amma sai riga girma yana cin abinci nono wani abun marmari ne a wurin sa kawai amma ba shi ne zai rike masa wato ainihin rayuwarsa wannan hadisi imamu tirmidhi ya rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce to sannan na biyu kuma shine ba haramtarwan ba ta tabbata sai yaron ya sha nonon maman sofiya kuma sofiya din nan sai ya sha ya koshi ya saki ya sha ya sha ya sha ya koshi da kansa sai kuma ya sake jin jin wazo ya sha ya sha ya koshi da kansa har sau biyar akalla a samu sau biyar to nan ne ta zama matarsa abin da ta zama mahaifiyarsa a bisa zance mafi inganci nan ne zai aure ta wadda hadisin aisha wanda aisha radiyallahu anha kamar da imamu sai ruwaito take cewa kamsu asharu raba'atin ma'lumatin yuharrimna ثم نفقنا بخمس معلومات ونوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا فيما يقرأ من القرآن تتي شاعر وابدا قوم سننن سنا حرم كأولي سكاني وانت أكا شاعر دو وانت تشاهد سنن في أكا شافي وانا وتقال فيما أنزل من القرآن عشر بآت معلومات رمنا ذا أتكين أبونا أكا تقرأ القرآن أقول شاعر وابوما تكن حرمتا wato yaro ya auri wacce ta shayar da shi dan ana karanta shi cikin alqur'ani sai aka shafe wannan sai aka saukar da kamsu raba'atin ma'alumatin yuqarib wato shayarwa guda biyar sanannu sukan sa mace ta zama mamar wanda ta shayar ko da ba ita ta haife shi sai ta ce har maza su haifar duniya ana karanta a matsayin alqur'ani abinda take nufi shine har maza da bar duniya wasu sun dauka ma ba a shafe kira'an ba har yanzu ana hukunta hukunci da wani. amma yanzu wannan ayin kan duba cikin alkur'ani ba za ka kanta ba an shafe karantar da ita amma kuma hukuncin ta yana kira'an ta babu amma hukuncin yana nan saboda wannan hadisi na Aisha to kaga kenan idan sau da ya sha ko sau biyu ko sau uku ko sau hudu ba ta zama man sau sai dai an cika ta sau biyar sannan idan ya fara sha ne sai aka cire maman ba shi ya koshi ba to ba za a ji sa ba shi a matsayin ba har sai wanda ya sha ya sake maman da kansa to sai a ce ɗaya in an samu wannan sau biyar ta zama sannan tsotso ɗaya ko tsotso biyu ba a haramta kamar yadda yanzu a hadisi maza ma za su mun mafsatu wani mafsata tsotso ɗaya da tsotso biyu ba sa haramtawa ga kamar yadda wasu malamai suka tafi wato ainihin akan wannan ma wanda shi ne mazawa malami suka ce walau mafsatan ko da tsotso ɗaya ne ta zama wato ainihin mamaki wato da za a je gidan biki yaro ya ta kuka mahaifiyarsa kuma ta fita sai wata ta dauka ta bashi mama ya sha shikenan ya zama ta zama mamansa ba zai aure ta ba zai aure ƴaƴan ta ba ma gaba a'a wannan maza ka riga kore yace su tu mun masfatu wal masfata tsotso ɗaya da tsotso biyu ba sa haramtawa to sai tsotso nawa ina ka ce uku ko hudu a'a sai aka samu kuma ga hadisin da yake cewa sha biyar ne raba'an in an ce raba'a kuma sai an koci don ba masu ba ne ba wani ba tsotso ba ne sha ne sosai a koshi to shi ne yake ainihin wato haramta wannan shi ne ke rinjayar da cewa mazhaban cewa sai shayarwa guda biyar ita tafi inganci akan wato ko da tsotso guda ɗaya to sai ubangiji ta dace wa akhawatu kum min raba yan uwanku na shayarwa sun ma haramun ne ku aure shine don ka sha mama ɗaya da mace ko ka riga ta sha bayan nan ta zo ta sha ko ku sha tare ko ita ta riga ka to ta zama yarka ko kanwar ka haramun ne ka aure ta da sababin shan mama ɗaya da kuka yi saboda haka baya halatta ka auri wannan matar wato ƴar ka ta shayarwa maman ku ɗaya na shayarwa haramun ne ka aure ka sai sa a zamanin maza to an samu wanda ya auri mace to ta tsohuwa ta ce na shayar da ku gaba ɗayan ku bi maza da kuma ya raba aure mijin ya kalli maza ya ce a za a ta to me zan ce ta ce ta shayar da ku shi kina aka ba. aka raba wannan aure to da haka kenan yan uwa na shayarwa ba ta ne ba ta aure to amma mu sani kuma a nan akwai wata kuma akwai wani ilimi zurfi kuma shine ba wai sai wanda ba wai sai dan wannan matan ba a ko da dan mijin matan ne dan mijin matan to ita ma yar uwarsa ne yar mijin matan ka ita ma yar uwarsa ne misali yanzu wannan matan ta shayar da yaro kaga 'ya'yanta gaba ɗaya in uwan wannan yaron ne ba za su yi aure ba to sai ya zama na mijinta din kuma yana da wata ya ta wata matan daban wanda ba ta shayar da shi ba to wannan yarinyar ita ma kanwarsa ne ko ya sahara ne a wurin domin nonon ya bubbugo da sababin mai da sababin mijin ne da sababin sasuwa da miji yake da mata da haka ya zama babansa na mai babansa na shayarwa duk ƴaƴansa gaba ɗaya haramun ne a wurin ba wai na wannan mata ba ba. dalili akan wannan hadisin bukhari da muslim daga Aisha radiyallahu anha tace aflahu dan uwan Abu Ubayd dan uwan Abu Ubayd ya kawo mata ziyara sai ne mi izinin zai shiga wurin ta kuma alhalin a lokacin an saukar da ayoyi na hijabi cewa haramun ne ka kalli mace in dai ba harami ta bane kai ba ta. a riga an sa hijabi shikenan sai ta ce bara ta bashi mijinci ciwa shi yana ganin cewa ai shi babban ta ne tun da dan wabin matar dan uwansa ne ta shayar da ita ma'ana ni babban ki sai ta ce sam ita ba ta yadda ba sai manzala sama ya zo sai ta ba shi labari ta ce ya zo waje na yana neman ya shiga wuri na ni kuma ba ba ba ne ya shayar da ni ba matarsa ne ta shayar da ni ba matan dan uwansa ne Abu bai sai manzo Allah ya ce a ah, ki ba shi izini fa hu ammuki babban ki ne ai wancan shi Abu bai baban ki na jayarwa duk yayansa haramun ne su aure shi kuma wannan dan uwan baban ki na sharwa ne gwamnan ki ne jima ma haramun ne a wuri saboda haka kenan ya zama muharrami ta saboda haka za ki iya ba shi dama ya shiga wurin ki ku tattauna a ziyara kamar yadda babban ki je ga wurin wani hadisi ne na bukari na mutum ingantaccen wato ainihin hadisi to qur'ani guda biyu nan ya ambata mama da ta shayar da mutum da kuma ne da kuma yar uwa da suka sha mama daya to amma sunna ta riskar da sauran guda biyar dinnan da aka haramta da sababin wato ainihin dangantaka shine haramun ne mutum wato ya auri yarsa ta shayarwa yarsa ta me ta shayarwa wato shine matar ka ta shayar da yarinya to ta zama me ta zama yarka haramun ne ka aure sannan haramun ne mutum ya aure wato abin nan eh, babbansa ta shayarwa babbansa ta shayarwa wato ƴar uwan babansa na shayarwa haramun ne a auri halarsa ta shayarwa wato ƴar uwar mamansa ta shayarwa yar mamansa yar wanda ta shayar da shi ko kamar wanda ta shayar da shi kaga wa kala su kunji sannan haramun ne a auri ƴar ƴar uwansa na shayarwa ka sha mamaliya da mutum sai ya haifi ya haramun ne ka auri wannan yar domin yar dan uwanka ne Allah da rashi wa banatul ah haka nan na ƙarshe haramun ne ka aure yar yar uwanka ta shayarwa ka sha mama ɗaya da miji ai haramun ne ka aure ta to haramun ne ka aure kyakkyawa haramun ne ka aure ya wannan duka saboda hadisin bukhari da muslim wanda manzon sai yake cewa ya harum min ar-raba'ati ma ya harum min an-nasab yana haramta daga shayarwa abinda aka haramta daga dangantaka to da duk wanda muka yi ba haramun ne sababin dangantaka ta nan to da sababin shayarwa ma haramun ne in kai to an ta lissafin sai karke wannan ma to sai ubangiji ta dace wa ummahatu nisaikum haramun ne ku auri iyayen matanku wato ka auri mace to kuma tana da mama haramun ne ka auri wannan mama ne kuma da zaran wato an kulla abin nan kawai ba kuwa idan an yi dukkan ne ko umma hatu nishaɗi wato matan abin nan matan kuwa mahaifiyar matan ku abuwan da zaran an kulla mai kana wa yarinya aure to mamanta ta zama mai haramun a gare ka ko da baka kare da ita ba don Allah ta ya faɗe shi mutlakan yace wa ummahatu nisa'ikum da mata da da iyayen matan ku to da ka bi mujarradil aqdi ala bin da zaran an kulla auren kyan ta zama mahaifiyarka ko da ka take ta ba za ka aure wato mahaifiyar mahaifiyarta ta zama ainihin mamanka to amma a dangane da abin da ya shafi yar matar ka kuma sai ce ibi kuma lati fi hujurikum da kuma abojojin ku da suke cikin renon ku wato yar matan ka kenan min kuma nisa'ikum da dakhaltum bihinna daga cikin wato na matan ko inda kuka tare da su kuka sadu da su to su ne suka zama haramu idan ka kulla wa uwa aure kuma to sai ka tare da ita ne ita ta zama haramun ka aure ta amma za ka iya idan kun kulla wa yar aure a aure ka fata ka sake ta gaje ka aure yarka misali dama ba zaura ce tana da ya sai aka kulla aure sai ka kai mata ziyara sai ta turo yar ta budurwa ta kawo maka ruwa a kofar gida da ka ga yar sai ka ga yar ta fi maka uwar to da ka sai ka rubuta takarda ka ba uwar ka ce ni yar na kai kunna aure sai ka aure ta kuma ya halaka za ta baka <laughs> za a yi rikici kan da ke za a yi rikici amma an kai mai kudi ne za ka za a baka idan miliyoniya ne kai tun da ya tabbata mu wani yadda ka mu aiki kenan a yace ce daga abin nan da yi gwamna raka ka yi matar gwamna ko ai za ku shiga daula ina ka za a yadda idan aka kudi a gidan komai kuma halal ne idan an yi idan an yi haka to amma kaga idan ka aura ya aure kuma to haramun ne ka aure mahaifiyarka kuma da ka sake ta ba za ka aure mahaifiyarka to anan da ubangiji ta alaƙe ta ce fa illam takunu bi inna idan ba ku tare da iyaye matan ba fala junaha alaikum babu laifi akan ku ku aure yayan. ka aure ta baka tare da ita ba ka sake ta zaka yi auren ya amma ka aure mace baka tare ko baka tare da ita ba za ka aure mahaifiyarka ba to a can da ubangiji ta alaƙe allati fi hudurikum waɗanda suke cikin renonku wannan kharaja makharajal ghalib da aka ce agodan nan ai raba'in rabiba mene agoda ba shine matiyar da matar ka ta zo da ita gidanka ba saboda galibi in ka auri mace tana da ya za ta zo da ita gidanka da ke za aka ce wanda suke kuke renon su a gidanku amma ba dole sai ta zama agoda ba ko da tana wani gidan idan dai yar ka ne haramun ne ka ne ka aure ta saboda haka ba dama ka aure ta sai dai idan baka tare da uwar ba amma in ka tare da uwar to haramun ne ka aure wato ainihin yar bangiji ta halace wa hala'il wa hala'ilu abnaikum da kuma matan ƴaƴan allazina min afrabikum waɗanda suke na tsakon wato haramun ne ka auri ƴar matanka kaga wannan surkuntaka ne ko surkuntaka ne ba za ka auri ƴar matarka ba saboda akwai surkuntaka ba za ka auri mahaifiyar matanka ba akwai surkuntaka ba za ka auri matar babarka ba akwai surkuntaka tsakaninku ba za ka auri matar ɗanka ba saboda me saboda akwai kurkuta bangiji ta ala sai ya haramta auren matar da ya ka ce wa halali yan mu halila ne ma'anan halila wata halal malakinta matar da aka halatta maka ita ce matarka to haramun ne baban ka aure ta matar ɗanka haramun ne ka aure ta to sai aka ce ƴaƴan da suke cikin tsotson wanda kuka haife su daga tsotson kenan banda ƴaƴan tabanni da can mutum yakan ɗauki yaro zai tabanninsa ya dauke shi a matsayin ɗansa shi nan to a lokacin sai haramta wa kansa auren matarsa sai a dinga cewa wani dan wani kuma alhali ba dan sa ne. Allah ta'ala shi ya bata wannan abu wanda kafin a haranta shi mazan sa yayi yayi wa Zaid bin harisa cewa a matsayin dan sa ne to sai ubangiji ta'ala ya bata wannan har Allah ta'ala ya kaddara shi zai dunya auri wa abin da manzon sama ya auri matan zai zai zai take matarsa manzon sama ya aura saboda mai saboda a bata wannan al'ada ta zamanin da ake sai dan tsotsonka ne ba za ka auri wato ainihin matarsa ba yaro gidanka ba yaro gidanka za ka yi auren matar matarsa to sai Allah ta ce wa an tajma'u bainal ukhtaini haramun ne ku hada tsakanin yan uwa guda biyu su ki illa ma qasalam sai abun da ya wuce a baya wannan an yafe muku inna Allah kana ghafurur rahima Allah ne gafara ne mai jin kai ba za ka hada ya da kanwa ko yan biyu kuma su ki a ka ba in ka auri ya haramun ka auro kanwan sai ka sake ya in ka auri kanwa haramun ne ka sake ya har sai ka aure bi haramun ne ka sake yar sai ka sai ka saki wato ainihin kanwa saboda haka ba a hada ya da kanwa su kishi amma in dai tare su ka yi auren ta in ka sake dai kuma ya halatta ka aure ta wannan an haranta saboda wato kishi yana jawo ne gaba yan uwantaka tana da tarbiya da kanwa suna zumuncin su ka zo ka hada su su kishi ka ka sa su ta gaba ke a tsakani don sun ji bai yadda da wannan ba ka nan hadisi kuma sai kara ba za ka auri mace ka ɗauko kokuwanta ka haɗa ba ka auri kokuwanta ba su kishi ba za ka auri mace ka dauko abin nan kanan da ya don ta ka haɗa su ba su kishi tare saboda hadisin bukhari wa qablisin ingantacce na bukari da muslim wanda maza ba sun cewa la a matina ala a wala da qadati ba a auren mace da kishi da gungunta kanwar babanta ko yar babanta ko da kishi da yafin don ta yar mamanta ko kanwar mamanta don nan ma za ka tafi da zumunci a matsayin uwa take sai za ka zo ka haɗa su da kishi ka'idan shi ne duk mata biyu wanda inda ɗaya namiji ne ɗaya mace haramun su yi aure ba za ka haɗa su kishi kaga da da da ya da buku inda za ka kaddara bokon da miji ne ai babban da ne za ta wuri babban ta ne to ba za su ki shi ba da ya da yarinya da da da ya findunta inda za ka kaddara ya findun da miji ne ba kawunta ba ne ai haramun ne ta auri kawunta to haka nan ba za ka haɗa ya da uwa ba saboda ya da uwa inda uwar namiji ne baba ne ba za ka hada ba za su auri juna mutum ba zai auri yarsa ba to so ko ba ma haɗin ba su ba za ka aure su ba kamar yadda haramun zai ka haɗa su haramun ne kuma ka aure su daban-daban matukar ka sadu da wato ainihin wani kamar yadda muka bayani a can baya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh yace malam dangane da fassarar ayar nan walakum nisfu yace malam a cikin ayar an yi bayani akan kalala malam yayi mana bayanin cewar sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya fassara me ake nufi da kalala to ƴan uwan yace ƴan uwan kuma sai aka ce da ummai ne wai sai aka ce da ummai ake nufi yace to malam ina son ƙarin bayani yadda ake samun fassara aka samu fassara cewa ummai ne yan uwa abin da yasa aka ce ummai ne saboda ubangiji subhanahu wataala ya ce inimru'un halaka laysa lahu waladun lahu akhun wa ukhtun falaha lahu ukhtun falaha aba nisu wa mene ayin ne ba wannan muke falaha su ma tarak na'am falaha su. a ba shi wani wancan waccar ne ya tsafto naka kulillahu yuftikum fil qalala Shi ne wanda na yan uwa kai da abai wanda na ce za mu zo kansa wannan abin da ya sa aka ce yau in kana rajulun yurasu khalalatan falahu me wala imra'atun akun a akhun aw kulle wahidi min minhum as-sudus kaga aka ce kowane ɗaya idan mutum za a gaje shi kalala aka ce kowane ɗaya daga cikin wato 'yan uwan nasa za a bata me sudusi shi ne kashi ɗaya cikin me cikin shida mun tabbata ko inda ƴan uwa shakikai ne ko dai abbai sai dai a basu rabi kamar inda Allah ya faɗa a ƙarshen suratul nisa'i falaha ne su mata sannan kuma a can ai aka ce wa in kanu ikhwatan ri wa in kanu min zalika fa hum shuraka'u fi thuluth idan sun fi haka to za za su yi tarayya a cikin thuluthi kashi ɗaya cikin nawa cikin uku za su yi tarayya a ciki to kaga daga nan sai aka gane a sai wannan ƴan uwa ne domin ƴan uwa shakikai da liyabai a wancan ayan cewa aka wayin kano ikhwatar rijalan wa nisa'an falizzakari mislu hadhihi al-unsayn to da haka a can za a yi lizzakari mislu hadhihi al-unsayni wayannan kuma za su karbi sulufi su riba daidai wa daida wancan kuma za su kwashe sauran dukiya namiji ya ninka wato ainihin mace shi yasa duk malamai tafsiri suka yi ijma'i ittifaqi cewa wannan aya ta kalala ta farko yan uwa li ummai ake nufi wanda ake hada uwa ɗaya, waccar ta karshen kuma ta karshen suratul nisa'i ana nufin yan uwa shakikai ko kuma li'abbai kuma sannan abin da ya sa su sai na suka fassara kalala da wanda bayi da da bayi da uba duk da cewa qur'ani ya ce abin nan eh, wani inin ruwan halaka ta dahu wadadu bai da da kawai suka kara da uba saboda duk malamai sun ijma'i idan akwai uba dan uwa baya gado ko shakiki ne ko li'abbi ne ko li'ummi ne ba sa gado to kaga kenan babu uban ne shi yasa ma ya ba su daman gado Allah ta'ala bai faɗi wannan ba saboda sananne ne an riga an san shi ba sai ya faɗe shi ba shi yasa dukkan malamai suka ittifaki akan cewa kalala shine wanda bayi da da bayi da bayi da uba don inda yana da uba ma kwata kwata wannan rabon gado ma bata taso ba uban shi zai kwashe sauran dukiyan gaba daya na'am ita ma ina tambaya ne akan masu tsaron kasa kamar hukumomin tsaro wanda wanda ake sa musu in mutum ya taka wata doka a ce su kashe shi kamar a nafin ko masu smuggling ko kuma safaran kwaya ne hukuncin wannan kisa da ake sasu? Hmm, to ai ta'addanci dama akwai wanda aka faɗi hukuncin da za a masa akwai wanda aka bashi a buɗe wanda ana ce masa ta'ziri ta'ziri in ya kai ga za a yi kisa na za a yi kuma su wayannan mutanen yankin nafin da masu fashi da makami ai Allah ta'ala riga ma faɗi hukuncin su don ubangiji ta lafiya inna ma jaza'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al-ard zalika lahum khizyun fi dunya wa lahum fil akhirati azabun azim saboda haka dama ko a kakkashe su ko a yanke hannayensu kafansu da hannun dama da kafan hagu ko kuma in ba su yi komai ba a kore su a bayan ƙasa saboda haka duk mutumin da ya kashe wani hukuncin hukuncin kisa ne Kawan ta hanyar fashi da makami ko hanyar kinnafi kuma yana mai barna ne a bayan ƙasa idan dukiya ya kwace bai kashe kowa ba za a yanke hannunsa na dama da kafansa na hagu su ne yan fashe kuma su ne yan kidnapping din gaba ɗaya amma idan ya yi shirin yin abun ne bai yi nasara ba bai kwace dukiya ba wanda ya wa kidnapping din amma yana cikin tim din aka kama shi to shi wannan za a iya a ɗaure shi na zuwa wani lokaci gwargwadon yadda wato ainihin shi alƙalin ya gani ko shugaba ya gani amma duk wanda ya taɓa yin kidnapping ai hukuncinsa ko a kashe shi ne ko kuma a yanke hannunsa da na dama da kuma kafansa na hagu kuma da hakan ake musu da sun daina ne da ana kashe sun ana yanke hannun dama da na hagun in ba in ka kashe wani a kashe ka in ba ka kashe ba a yanke hannun dama da na hagu a kyale ka za ka je ka sake yi ne wani ma in ya gani zai ji tsoro to rashin tsaye da hukuncin Allah shi ya kawo nan wannan hukuncin da ake wa wayannan mutane na kisa daidai ne mai saba musulunci ba malam menene hukuncin waɗanda suke zama a makabarta yayin da aka kai mamaci to ba nassin da ya haramta zama a makabarta lokacin da aka yi mamaci da dai akwai hadisi da yake cewa idan aka zo da gawan kar ka zauna har sai an ajiye ta amma hadisin masu ke ne an daina aiki da shi sai sa sai na da yace daga ba manzala ta sama baya yana zaman sa baya tashi saboda ainihin gawa na'am na'am ya ce yana tambaya ba faɗi matar babba da matan kawo ba su ya halatta aure su ko bai halatta ba ya halatta don da ka ji ba a faɗan nan ba ya halatta mace ɗaya ne wanda ba mu faɗa ba shine matar wani za mu faɗe ta gobe wani musana su minan nisa'i ita ne kawai ta rage matar wani haramun ne ka aure ta amma matar babban ka za ka aura matar kawunka za ka aura matar yayanka za ka aura matar kanwanka ka za ka aura eh <laughs> shi <laughs> eh ma'ana dai kawai wannan duk sun halatta in ya sake sun me sun halatta saboda haka guda ɗaya ne rage matar wani matar wani kuma kowa ne haramun ne kame ka aure ta amma ai mai tambayan yana nufin in an saka ba wai haka kawai je ka tinkari matar babban ka ko yawan ka kace za ka aura saboda haka duk matan da aka saka ya halatta ka aure ta cikin dukkan abu duk wanda ban faɗan nan ba malam gobe za mu faɗi na ƙarshen shine wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum haramun ne ka aure matar wani in dai ba matar wani bane to kaje ka aure ta kawai wa uhilla lakum ma wara azalikum duk abinda ba wannan ba an halatta muku su in dai ya fita daga da na lissafan nan kawai aje aura sai dai matar wani ne sai waye ah yace wal adam mai mutai sai kawon sai sake mata zai aura in yace zai aure ta to me <laughs> shari'a dai ta halatta in kai ne kuma kake ganin abin zai jawo zumunci ya lalace tsakaninka da babbanka ko kawunka ko yayanka ko kaninka wannan ko bahaushe ya ce ana barin halal don kunya saboda haka sai ka bar halal din don kunya in kana ganin da kunya amma dai shari'a kan ta halatta maka eh, sai dai galibi al'adar mu sai sun rasu ne ake yi mun bayan sai rasu ya auri matarsa ko babbansa ko kawunsa ba cika yi ba in ana raye amma kuma ya halatta shari'a ba ta haramta na'am ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين